sannan bari in gaya muku wani abu i trust myself duk wani saurayi na wai yanzu wai ko kawata su zaga su da soyayya da saurayi na eh wallahi tallahi ba zai taɓa damuna ba kun san dalilin da yasa na faɗa haka to bara na gaya muku dalili na san dai ba za a yi a gaban ido na ba dole sai dai a yi 'yar buya-buya. to me amfani yar buya buya bai san ki in yana san ki ya fito ya fi gaya ma duniya yana san ki ya fito ya gaya min wacce nake so to wallahi tallahi ko kaɗan shi yasa ma ni ƙawayena ina ba su shawara ina cewa ni fa a samari na duk wanda ya zo ce yana san su suka yadda suka biye mai i don't care sabida dai ni na san duk inda ya je zai dawo i trust them kuma ba za a yi a gabana ba sai dai ku je can bayana ku yi to me amfanin wannan me amfanin mutunci ne kina mace ba mutunci ba ne to ya kamata mu gyara don allah don annabi mu gyara don allah snatching bai da kyau bai da kyau a rayuwa kawai wai snatching ya kai asiri ana yi asiri ana mutum asiri wai mutum kawai don saboda namiji zaman da Allah ya kawo mu zaman da muke ciki kenan fa to ya kamata gaskiya mu fi zuciyar zuciyarmu gaskiya amana ba amana da kuke ganin amana ba karama ba a karamin fa abu bane amana in mutum ya mutum ya yarda kai ne dauka amana ya danka maka sannan kai ka ci amana to me amfanin ka dan wanda ido kai kake tunanin da zai dinga kallon ka kuma duk ba wani abu ke kawo wannan abun ba illa selfish duk shi ke kawo wannan abu to amma ba damuwa Allah ya sa mu dace kuma Allah ya shirye mu kuma Allah ya gara da su waɗanda suke snatching din daga masu snatching din mazajen mutane eh da samarin mutane eh in masu shirwa ne Allah ya shirya sun ba masu shiryawa bane Allah ya mana katangan karfe da su zindin na baku lafiya